Kalangu, studio Kalangu. Tahiya ke sauraro karfe biyar da minti talatin cip cip ga labarun namu da harshen Hausa. Masu sauraro gunguma man ɗantani ke muku sallama a cikin wannan shiri ga kanun labarun. A maradi 'yan kasuwa na fuskantar tayarwa a wuraren matsugunin nasu. muna ɗauke da bayani na magajin gari da kuma 'yan farar hula ta maraɗi. Ministan tattalin arzikin ƙasa ya haɗu da ma'aikatar babbar harabar Duwan za ku ji dalili. Shirinmu na musamman zai magana ne bisa ga al'amarin shigar makarantun boko na shekara 2016-2017. Tuma da lama sauraron mu barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun namu yanda sun ka kasance. Ministan tattalin arzikin cikin ƙasa a jiya ya haɗu da ma'aikatan babbar harabar Duwan. Haɗuwar ta baiwa Hasumi Masa'udu damar canza miyau da su inda ya buƙace su da su yunƙura ga sanya kuɗi a biltamanin kasa ya kuma jaddada musu ƙoƙarin da ake jira gare su. Ga bayanin da ya yi da abokanmu na murya Sahel suka bamu. Kudaden da muka tara ba sa biya mana bukatoci, kuma ba za mu tafi a hakan ba, saboda idan mutum baya tafiya gaba to koyaushe yana dawowa baya ne. Za mu kai ga ɗaukar mataki da ba zai amfani jama'a ba, amma ba mu kai wannan mataki ba. Ina son ku gane ne irin matuƙar rashin kudaden da muke fama da ita. Ya kamata mu yi aiki sau da ƙafa. Ni na yarda da dukkaninku, amma bai hana mu sa jama'a bisa hanya kowa ya kamata ya yi aiki da doka idan kuma mutum bai aiki da kyau to za mu kai lokacin da za a fitar da shi muna so ne mu yi aiki a cikin amana domin tabbatar da sakamako mai inganci Fasarar bayanin minista Hasimu Sa'udu kuka saurara. Dangance da aika-aikar da aka yi a garin Bangi, taron majalisar ministoci ya umurci yin kwana uku na ta'aziyya faɗin ƙasa baki ɗaya. Sakamakon arangamar da ta abku tsakanin manoma da makiyaya ya karu mutum ishirin suka rasu, kimanin arba'in suka jikata kuma mutum ishirin aka kama dangance da wannan lamari. A garin Maraɗi shugaban majalisar masharwata na birnin Maraɗi Ayuba Musa a yau da sahe ya kasance a wuraren da ake tayar da 'yan kasuwa da ke girke a kasuwar Kaduro. tun karfe shida ne ɗumbin jami'an tsaro suka killace wurin domin hana mutane shiga a lokacin da ya wato shaguna duka na ruhe ba kuma ɗan kasuwa ko guda mun saurari bayanin magajin garin wato maraɗi ayuba musa sai mu saurare shi lalle yan kasuwa sun bi umarninmu yau ba su zo suka buɗe ba musu wannan titi da muka ce su tashi amma ya kamata yan kasuwa su gane ke wannan titi ba mun tara shi ne daga nan zuwa gobe za mu tara shi ne dindindin kenan ya kamata su zo su kwashi kansu za mu kara kuma su takarda mu gaya musu daga nan zuwa dumashi ya kamata duk wanda ke da kayan ya zo kwashi kayan shi wannan titi za mu mai da shi lahira yan ƙauye da suke cewa so muke mu gyara ta daga yanzu dan ƙauye na zuwa ya wuce bai ta lahira ba muna kiran su su zo su su su kwanci tolkin su saboda wuri ne dama na gwamnati in kun ba su kwanci ba su da kansu don saboda nan da kwana biyu za mu zo mu kwashe wannan wuri kamar da ku sani dai alaliyan kasuwa su suka ja kansu wannan abu mu kuma gurin mu shine kasuwar maradin ga a ce ta fara aiki to tunda dai wannan ita ce hanya to za mu biyo ga hanya ha kasuwannin ta cika insha magajin garin da'irar maradi ayuba musa mu tsaya dai a nan birnin maradin yan kungiyoyin farar hula a nasu bangare sun yaba da matakin da meri ta ɗauka na kawo sauki wato ga lamarin ta da mutanen da ta yi wato haka din in ji su zai baiwa yan kasuwar wato damar su banye rumfunan su ba cikin wato matsala ba mu saurari sadisu abdu ɗaya daga cikin yan farar hular. mu kan kama yan wara hula mun share yau mun ce musu mutanen nan ku komo ku zamna cikin kasuwa daga baya in kun cika kasuwa daga baya sai a san abin da za a yi na ce musu wanda ta shafa shine ya asara amma kamun ta shafa tun da an abako wa'adi kamun wa'adi na ya cika na ce musu an yi dan ruso yamai an yi dan ruso zandar na ce musu abin na yana zuwa yau da sahe an gwada musu ke akwai ikon a dan ba su dan dama dan lokaci kaɗan su zo su iri janye kayan su tun da har ma shugaban da'ira ya ɗauki wannan kuduri ya ɗauki wannan niyya ba wani tsala yanzu abin da muke gani duka waɗanda masu shagunan su je can da'ira su kwatanta a wuri kaza ina da shago a bani dama in je in kwashe kayana kwana ɗaya kwana biyu insha Allah za su janyo kuma wangar niyya da eh, shugaban iraye ya yi daidai eh, in an ba da wa'adi iko iko ne kenan an yi doka mutane su ɗora rasfatan ɗora eh, kula da doka sadisu abdu dan hula a maraɗi kuka saurara a birnin zandar kwamitocin shawara shawara zartarwa ko kuma ce zartarwa dai na snacks snage da sympathus na jami'ar zandar din sun yi wata haduwa ta musamman a yau da sahi domin yin nazarin halin jami'ar take ciki halin da ya dangantu da ta da jijiyoyin wuya da ɗaliban ke yi ga zubin bayanin da dr ilu muhammadu na snacks din zandar ya yi. da allah wade da yadda aka tarwatsa wannan a zanga-zanga ta ɗalibai na farko na biyu kuma mun da Allah wade da saba ma dokoki da aka yi wajen tarwatsa ita wannan zanga-zanga da aka yi abu na uku kuma mun yi Allah wade shi ma da irin asarori wanda muka samu a cikin nan jami'a birnin da magaram an samu asara bisa kayayyakin gwamnati kuma an samu asara bisa kayayyaki na mutane wanda suka mallaka nasu wani abu ne wanda bai kamata ba kuma mai da Allah wade da wannan asara da aka jawo ma mutane da ƙarshe kuma muna jaddada kiranmu ga dukkan wanda suke cikin wanga sa ya zamanto mutane sun zamana a teburi an yi shawara domin a ganin an kawo ƙarshen waga matsala don mu ci gaba da dukan karatu da ba da karatu a jami'a birnin da mu a cikin nutsuwa Dr. Ilu Muhammadu kuka saurara. Mu komo a nan babban birnin Yame Babban jami'i na Nyamen Yala ya samu ganawa a jiya da allahirin wato kunjoyi masu kawo tasu gudunmuwa fannin tsafta da gyaran gari. A cewar babban jami'in na Nyamen Yala, Muktar Mahmudu, ma'anar haɗuwar da ita ce yin amfani da ra'ayin kunjoyin domin cimma manuwa ga bayanin nasa da Mutari Muhammadu ya fasarta. Muna jiran abubuwa da dama ne daga gare ku. Abu na farko dai duka gure ɗaya ne muka saka a gaba. yi aiki tare domin buƙatar cuɗayya tare da tattaunawa wanda wajibi ne a gare mu kuma wajibi ne a gare ku shine ma dalilin haɗuwar mu na karɓar kiranmu za mu ci gaba da yin ire-iren waɗannan tarurruka akai-akai domin yin aiki da ya rata a mu ga baki ɗaya a nan mun tattauna bisa shara da ke haddabar mu a cikin birnin yamai wannan babban nauyi ne da ya rataya ga wuyanmu duka jama'a da kuma duka hukumomi sannan kuma babban abu ne da ya dami Et plus loin une préoccupation majeure du président de la République fasarar bayanin Muktara Mamudu kenan. Tun shekara ta dubu biyu rukunin ƙungiyoyi na duniya masu fafutukar kokowar soke dokar hukunci ta kashi suke gurmazau a kai faɗin kasashen duniya baki ɗaya. Reshen rukuni na ƙasar Nijar a yau da sayan nan ne can harabar gidan 'yan jarida a nan Yamai suka gudanar da babban taro na canza miyau. Shigon tattaunawa shine a ɓangaren Nijar wace gudunmuwa za a iya bayar. Mutari Muhammadu ya fasarta bayanin Alfari Barma Mumuni. Wuri na farko shine tattara duka masu ruwa da tsaki da ke fafatuka na kawo ƙarshen wannan dokar ta hukuncin kisa a cikin ƙasar mu ta Nijar domin tattaunawa da su akan hanyoyin da ya kamata a bi na murƙushe wannan dokar ta hukuncin. Abu na biyu kuma da muke bukata shine mu jayo hankulan hukumomin shari'a domin mu nuna musu matuƙar muhimmancin amincewa na fitar da dokar hukuncin kisa a cikin kundin tsarin mulkinmu. Dokar hukuncin hukuncin kisa ana iya cewa doka ce tun ta mulkin mallaka. In ban da haka idan aka duba al'adunmu a Nijar ba mu da wannan doka ta hukuncin kisa. Tun bayan juyin mulki na shekara da saba'in da shida yau shekaru arba'in kenan ba a taɓa yankewa wani hukuncin kisa ba. Don haka muna tunanin abu ne mara muhimmanci a riƙe wannan doka a cikin dokokin shari'ar ƙasar mu ta Nijar. Saboda jagoranci na gari kullum yana kare haƙƙin tabbatar da rayuwa ne. Nasiru Halabe. Amadu Bubakar ɗan shekara hamsin zuwa sittin shine wanda ya ɗauki niyyarsa ta kai ta tafiya da ƙafa daga Yame zuwa Agades albarkacin sallar dizu Desambar ma'anar ta dangantu da kwanciyar hankali. Madam Barke Razina mai kula da sadarwa a Sahelcom ta yi wa Lauratu Ibrahim Gado bayani mutari Muhammadu ya fasarta. Wani abu ne mai tayar da shama'a daga barci a kan zaman lafiya da kuma nuna cewa koyaushe akwai cuɗayya da dangantaka tsakanin 'yan Nijar. Ya fita ne daga nan ya mai yahuce ta tawa zuwa Agades. Ya tafi ne a ranar Litinin ɗin da ta gabata, kuma yana son ya isa Agades ne a ranar goma sha takwas ga watan Disamba. A ranar da ya fita ya kwana a Kure, shekaran shiya yana birnin Gahore. A jiya ya kira mu ya ce ya isa a Doso, inda bakwai ga watan watan Nuwamba ya kamata ya je a Bolbol. A ranar goma sha takwas ne dai ga watan Disamba zai isa a Agades. Ina tunanin ya taɓa yin wannan tafiya, amma sai dai a wannan karo tazarar tana da yawa. a gaida mutari Muhammadu. Bai wuce sati ɗaya da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar Amurka, karan da zai haɗa Hillary Clinton da Donald Trump. A ƙasar Amurka dai hankula duka sun karkata wajen wannan lamari. Mun buƙaci sanin yadda wani ɗan Nijar da ke zamana a can ke ganin wannan lamari. Sunansa mummuni Biyo Yaro da ke yankin police Ga kuma irin bayanin da ya yi Mutari Muhammadu ya fasarta. ƙididdiga ta nuna cewa har yanzu dai Hillary Clinton ce take gaban Donald Trump. Sai dai a wani lokaci ya kamata a jira a ganin yadda zaben zai kaya, saboda ko ranar ta karshe ana iya samun bazata. Don haka ya kamata a jira lokacin bayar da sakamako a lokacin ne za a san wanda ya lashe zaben tsakanin Hillary Clinton da kuma Donald Trump. Amma ni ina kyautata zaton Clinton ce za ta lashe zaɓe, saboda ra'ayoyin da aka tattara ya nuna alamun haka. Yanzu tambayar da kowa yake ɗorawa kansa shine a ɓangaren gidan biyu masu matuƙar muhimmanci. A nan ma Democrat suna da rinjaye kwarai da gaske. Kun san zaben Amurka ba kawai zaben shugaban ƙasa ne kaɗai yake da muhimmanci ba, har ma sauran zaɓuɓɓuka suna da matuƙar muhimmanci. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 700 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da biyu shirye-shiryen studio kalangu ke sauraro yanzu kuma ga namu na musamman tun shekara wato tun shigar makarantu aji na shekara 2016-2017 a cikin dukkan yankunan ƙasa wato malaman karantarsuwa da kuma ɗalibai sun fuskanci yajin aiki yawan yajin aikin yana haddasa kuma wato koma baya ga zartar da tsarin na ba da karatu yaya sakamakon son ya kasance a yanzu wisiliman nasarantan ma taimakin shugaban kungiyar uwayen yara ya ba da bayani kamar haka sai mu saurare shi. shigowar su zuwa yanzu za mu ce cikin wata mun san dai ko wata mako suna samu kwana dai ko biyu ko zuwa uku ma suna gida to in kana lissahi ko wani kwana awa shida ne yara suke da alakol kenan cikin mako za mu ce in ma mun samu daidai mun dauka daidai moyan za mu samu awa goma sha biyu cikin mako to daga eh, rantare zuwa yanzu mun kai arba'in da takwas zuwa hamsin wanda yara ba su samu ba to wannan matsalan shi in dai haka an ka ci gaba da shi lalle ah, a karshen shekara yaran mu dama muna kuka muna ce karatun su ba ta da karhi to in wanga tahiya ta yi ta ci gaba da haka za mu ce a kashin shekara za a kashe yara yana tasiri tunda yaro in bai cika program in bai samu program cin shi na shekara ta kaka zai ci gaba bisa class ta sama in ka ta yi class ta sama baka daidaita ba wadda ka huce kai da kanka ka san ba za ka iya daukar yaunin class ta sama masala tana ko ina tana ga kasa ga baki gaba daya tana ga gwamnati tana ga mushanni tana ga yara su da kansu dan mu uwayen yara mu da kanmu ba mu nan ga daukin yauni uwaya yanda ya kamata mu bi yaran mu mu kawo musu taimako da guduma su san da lokacin ita ce gobe tasu wajen eh, bangaren sandika sandika lalle ba zan ce ba kansu ba ta da amana kansu tana da mana parce mutum ba zai iya je aiki ya dawo ba a ci da shi ba nan ga samu biya wannan gaskiya ne gwamnati ita tana so ba ta so kowa ya kawo kukan shi bisanta kuma ta amince ta yarda ta dauke shi wanda ya kamata ta yi shi wanda bai kamata ba ba za ba ta gaya ma mushanni ko yara muna yi muku abin da ta gaya musu lalle wannan ba mu yarda da shi ba mafita kowa ya komo bisa hanya ta kasa kowa ya so kasan nan yanda yake son kanshi kowa ya yarda da duk yaunin da wanka an zama ka baka iya ka kai shi yanda ake so ka rage cikin kukanka wancan ya rago cikin kukan shi mu samu sasanta bisa wannan abu kowa da gwamnati da mushanni da da mu uwayen yara da yara da kansu anan kuma muka zo karshen shirin namu da hausa nan kaɗan za ku ji musa san ɗauke da labaru da halshen zabarmanci assalamu alaikum